Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren ranar 17 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya ko makeri ne tare da nazir ahmed hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku hira da wakilinmu a abuja nasiru adamu el ya yi da muhammad bello tukur na kungiyar wato noma kenan kungiyar manoman dabbobi da ke karkashin kungiyar ecowas a kan goyon baya da suke baiwa ainihin wato kokarin da gwamnatin najeriya take yi na samar da shinkafa da alkama a cikin gida bayan haka kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan irin abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki daya amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraron. bayan tattaunawa a fadar white house tsakanin shugabar gwamnatin kasar jamus angela merkel shugaban kasar amurka donald trump ya ce zai tallafa wa nato amma yana yin sabon kira ga mambobin kasashen da su kara yawan tallafin da suke bayarwa wajen tallafawa gamayyar sojojin Trump ya bayyana karfin tallafi ga NATO amma ya yi kira ga 'ya'yan kungiyar waɗanda ake bi kuɗaɗe da su biya abin da ake bin su ya bayyana haka ne a yayin taron manema labarai bayan zaman tattaunawarsa da mccall a Oval Office, babbar kawancen Amurka da ya zarga da lalata Jamus sakamakon karbar dubban 'yan gudun hijira a Siriya. Wannan ita ce tattaunawa ta farko gaba da gaba tsakanin manyan shugabannin kasashen yammacin masu karfin ikon faɗa aji tun hawan Trump mulki bayan zaɓe kuma wanda zai iya sauya akalar haɗin gwiwar kasashen da ke ƙetaren tekun Atlantika a nan gaba. kwamitin tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa dubban ƙananan yara 'yan gudun hijira suna fuskantar barazana na mai da su zuwa ƙasashensu da kuma cutar da su a yau fiye da lokacin da ƙungiyar tarayyar turai a turkiya ta yarda da yarjejeniyar dakatar da hijiran mutane masu yawa daga turkiya zuwa tarayyar turai a shekarar da ta gabata kwamitin tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ya shaida cewa yarjejeniyar tarayyar turai da turkiya ta yi nasara wajen rage yawan 'yan gudun hijira da kuma yara masu hijira da komawa turai amma ya lura da cewa an sami karuwar rashin jin daɗi da barazanan wahalhalu da waɗannan yara ke fuskanta ƙungiyar ta unicef da ta ce abin da ke jawo waɗannan wato yara da iyayensu suna irin wannan hijira a kan kogin bahram ya wato har yanzu nan wato wannan abu bai canza ba miliyoyin mutane har yanzu suna fama da matsalolin tashin hankali da ke faruwa a siriya da iraki da kuma afghanistan adala labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a nan kuma dubban nan 'yan kasar kenya ne waɗanda ke ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki aka a karo na farko za a fara basu maganin da zai kare su daga kamuwa da waɗansu cututtukan mai suna antiretroviral medication ko kuma arv a turance a takaice sabon shirin an fara shi ne domin rage yawan yaduwar cutar mai kare garkuwar jiki tsakanin waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da cutar kamar waɗanda aka yi wa fyaɗe da kuma masu shan maganin cutar idan dai har ana shan maganin a kullum zai iya karewa kamuwa da cutar ƙwayar mai karya garkuwar jiki fiye da kaso 96 a cikin 100 bisa ga wani bincike da aka gudanar a kasar kenya tsakanin shekara ta 2013 da kuma ta 2016 a kowace shekara jami'ar south eh, california tana gabatar da taro akan tattalin arzikin afirka da kuma ci gaba inda suke kawo wakilai daga afirka da wasu shugabanni a huskar kasuwanci da jami'an gwamnati da wasu a cikin nan amurka amma a wannan shekara babu dan afirka ko daya da ya samu halartar taron na bunƙasa tattalin ƙasashen afirka gaba gabaɗayansu an hana musu visa matsalar visa dai ba bakwar abu bace a wajen 'yan ƙasashen afirka a taruka guda uku da suka gabata mary flowers ta ga yadda maharatan taron da dama ba su samu wato zuwa ba sakamakon rashin samun visa flowers ta ce ta rasa mahalartan taron kibanin guda 100 ciki har da masu jawabi da jami'an gwamnati kasashen da abin ya shafa ciki har da saliyo gini da ghana da nigeria da ethiopia da kuma afirka ta kudu Ɗaya daga cikin nasarori da shugabancin tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya cimma shine gina dangantaka tsakanin Amurka da kuma matasa 'yan Afirka daga cikin shirin shugabanci na matasan Afirka da ake kira Yali. A takaice a kowace shekara matasa dubu daga ƙasashen Afirka yankin hamada suna zuwa amurka su kwashe makonni shida a kwalejoji ko kuma jami'ar amurka za a ci gaba da wannan shiri a watan maris amma gina dangantaka mai ɗorewa hanya ce guda ɗaya gaba ɗaya da yawa da afirka suna son su ga amurkawa na zuwa nahiyar su suma shine abin da amurkawa ashirin da shida, da aka zaɓa su shiga wani shirin musayar wani sabon shiri da shirin cusa ɗabi'ar shugabanci na matasa da ake kira mandela washington fellowship for young african leaders yake shirya aiwatarwa ma'aikatar tsaron amurka ta haɗa kuya da irex labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to la. yanzu kuma sai hira da wakilin mu a babban birnin tarayyar najeriya abuja nasiru adamu elikaya ya yi da muhammad bello tukur mukaddashin sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar makiyaya na yammacin afirka ƙarƙashin kungiyar raya tattalin arziki na ƙasashen yammacin afirka wato ecowas ko kuma sediyawo inda muhammad bello tukur ya nuna masa goyon bayan su ga samar da shinkafa da alkama a najeriya ga ci gaban hirar tasu. in ka lura da abun da ake shi ne sai a je a siyo shinkafa daga ko kasashen waje musamman ma a taho ko thailand ko india sai a siyo su a nuna a tsarin ecowas wanda yake nuna mutum zai iya kawo kaya ko hatsi daga ƙasar waje sai a kawo su irin makwabtan kasashen mu sai a sake sa su a buhuhuna a kawo su najeriya a matsayin shinkafan waɗannan kasashen in fa an taɓa tattaunawa ma a ƙungiyar sai da yawo ita ƙungiyar ecowas akan wannan abun wanda bai dace ba don haka idan mu najeriya yanzu alhamdulillah har muna noman shinkafa sauran kasashe suna saya wannan abu ne mai kyau wanda ya bi tsarin da ita kungiyar ecowas take so ya bi tsarin da ita kungiyar mu ta take so kuma abu ne wanda muke nuna goyon bayan mu akai in ka lura ita shinkafan mu nan da kuma alkaman mu nan farko tukunna ta fi lafiya don lokacin da aka nome ta da lokacin da aka nome ta zuwa lokacin da za a saye ta duk ba zai wuce tsakanin sati biyu zuwa sati uku a girbe a sayar ba amma in ka duba waɗanda ake kawa daga kasashen wajen nan farko ba san ma lokacin da aka girbe su ba na biyu kuma ba san irin sinadaran da aka sa ciki don ah, a inganta su ko a gyara su ko don a a gyara su don saboda mu saya ba don haka mu shinkafan mu ta ƙasa ta fi lafiya abincin mu na ƙasa ya fi lafiya kuma muna goyon bayan wannan abun da ake yi shin idan ana maganar yanzu wannan shinkafar ta najeriya za ka ji ana yawan kawo maganar jihar kebbi ne har kwanaki ma jihar kebbi da jihar lagos suka haɗu suka yi wata shinkafa da ake kira lake rice aka fara saida ta watakila ba a samu wani labari kuke da shi na sauran sassan najeriya su rungumi irin wannan sanya shinkafa su sarrafa ta a sa a buhuna ana saidawa to alhamdulillah akwai jihohinmu na arewa waɗanda suke bin waɗannan kuma akwai jihohi a kudu waɗanda suke yin wannan abun in ka lura kamar gwamnatin jihar niger ita ma ta fara bin tsarin abinda gwamnatin kebi ta yi tunda ita ma tana da filayen kiwe sorry filayen noma noman shinkafa musamman ta wuraren badegi din nan kuma akwai ma wata hukumar gwamnati wadda take kula da harkokin hatsi a wurin nan in ka duba kuma akwai ita gwamnatin ebonyi ta yi wannan hoɓɓasa tana yi eh, wasu gwamnatoci kamar kaduna ma nake jin sun fara da wasu gwamnatoci da a arewa waɗanda suka fara eh, maganar harkar noman shinkafa da kuma noman sauran ma abinci da kuma ya gyara ingancin kiwo kuma in ka duba yanzu ba ma jihar lagos kawai take sayan shinkafan nan da ake noma a eh, jihar kebbi ba eh, mu kamar irin su niger irin su eh, jamhuriyar benin irin su togo irin su burkina faso watakila ma nake ji har kasan mali don saboda ita yadda kasuwancin yake bi shi wannan in ka duba yanzu ya inganta harkokin kasuwanci tsakanin mu ya inganta cuɗanya ya inganta kuma eh, zamantakewan jama'a da kuma lafiyar abincin da jama'a ke ci. kana wannan maganar sai ne mamaki ba ka leƙa ma arewa maso gabas ba musamman ma jihar taraba nan ma mun ji mutane kan yi kamar abin da ake kira koci damuna ne koci rani za a ce sukan <laughs> tafi can jihar taraba eh. wani yanki yana jin tinno nake jin ake cewa ake tafiya eh, a jiya yi eh. noma ban ji ka ambaci wannan ba eh to a ba wai na manta da shi bane wato ka san a jihar taraba akwai wuraren nan da ake noman eh, shinkafa musamman ta wuraren laudin nan da tigno din nan da kake faɗa ta jihar adamawa ne oh jihar adamawa ne <laughs> tigno tigno eh tigno wa duku jihar adamawa ne amma taraba akwai laudin nan da su karim lamido da kuma gasol da kuma karamar eh, hukumar kurmi you know, su ma suna noman shinkafa in fact nan ma wuraren ina ganin mutane daga ibonyi ma a karamar hukumar gasol na ga wannan ma mutane daga ebonyi sukan zo su sayi shinkafa daga nan su taho da shi can abinda dai muke eh, roƙo, ita gwamnatin jihar taraba ta ƙara inganta ta haɓaka wannan harkar noman shinkafa da da da alkama dinnan saboda su ma su yi fice a kai don muna da muna da filayen noma masu albarka da filayen kiwo masu albarka wanda idan aka haɓaka shi za a samu inganci kuma za a samu wadatan abinci kuma mu ma da kanmu kasanmu za su samu wadatuwa don farko da za ka lura shine yanzu ana magana. karayar tattalin arziki amma daɗin abun da muna da abun da za mu ci ranar da kake da abun da za ka ci to kana da wadata amma ranar da za a ce abincin nan da sayansa muke yi ba mu nome shi ba da wahalan da ya ninka abun da ma ake fama da shi kowa ya kama noma da gaske ni ma alhaji dan wairo baya na aje to madalla a gaida nasiru adamu el kaya wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe 4 da minti 40 da biyu kenan na yamma a nan washington dc yanzu lokaci ya yi da za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki ɗaya amma kafin nan sai a ɗan shakata da wannan a inji. obana ya haife ni da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba sauka da saka baba ne yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ina jin mun samu kira daga Kaduna. Wane ne daga jihar Kaduna? alaikum sunana akarami daga shiga abokar goma kaduna shugaban kungiyar martalaka na kasa rashin jihar kaduna to mala akarami bismillah to alhamdulahi tsakanin allah ni zan so ko kuma mu musamman mu talaka ko mu arewa gaskiya ya kamata a ce gwamnatin jihar oshin ta zo ta kare mana bayani musamman rikicin da aka yi na ilafe domin irin wannan abin da ke faruwa an yi a shagamu an yi a mil sha biyu an yi a lagos kuma lokacin opc sau da yawa akan kashe arewa akan wulakanta arewa akan kashe dukiyoyinsu tsakan allah an kashe mutane sosai a ilafe kuma hanzu ba wani bayan da aka yi shugabannin wani arewa musamman kungiyar arewa ta acf da sauransu ya kamata gaskiya zuwa mana bayani domin zai yi a ce ana kashe ana kashe a wuraren nan gaskiya tsakanin allah mu talaka ana balla da dukiyoyin mu a wuraren da kai Allah wannan ba mu wani abu janin wannan gaskiya to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna jihar ta Kaduna wane ne har yau a Kaduna a mai suna mai magana Alhaji Hassan Marafa ba ka shan ruwa sai zanzo daga tudun wada Zaria jihar Kaduna Najeriya mm, to bismillah to a ni a yau lokacin da zan yi zan yi shi ne akan majalisun tarayya mm. gaskiya sun yi rawan gani in ba rami me ya kawo rami akan maganar magu ni ina tabbatar ma da al'umman kasar nan cewa lalle ne akwai abin da ya musa sai gani dokoki suke masu hankali ne wannan abu kuma abu ne wanda yake ana son gaskiya ne da riƙon amana ba a san bisa da kulli a kasar nan ba a san wannan bawan Allah mun san cewa yana aiki amma menene menene ake yi a baya muna fatan cewa za a duba kuma a reba wa waɗannan 'yan majalisa Allah saka musu da alheri kuma su ci gaba da nuna gaskiya a kan ayyukansu. Mai magana Alhaji Hassan Marafa daga Zaria. To mun gode Alhaji Hassan Marafa bari mu je jihar Bauchi wani ne a Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba. Ra'ayina na yau Juma'a ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta dube mu akan maganan kafin zaki dam. domin idan ta mana wannan kafin zaki dam a jihar bauchi hakika za mu samu bunƙasan noman rani saboda ita gwamnatin tarayyar najeriya yanzu tana magana akan noman rani to muna kira da allah ta daure da ta zo ta mana wannan kafin zaki dam domin mu samu noman rani na gode mai magana ayuba garba imam to malam ayuba allah saka yanzu bari mu ɗauki wani kuma daga kaduna har yau wane ne a kaduna Babu ya kuma kyari barka da hmm. Yawa barka da Murtala. Mhm. Daga garin Kaduna tarihin Najeriya. Yawa. To madalla shawarar da muke so mu ba su yan majalisa mu musamman na dattawa ne cewa a kamar da muka san su ma masu mutunci ne ko mun zaɓe su mun tura su ne kuma muna roƙon su don Allah ko da shi shugaban kwastam shi ma mutum ne mai mutunci ne daraja ko da ya bayyana ranar ashirin da biyu da suka bashi to su dai duba aikin da yake yi ne ko bai sa uniform ba tun da mun ji lauyoyi suna cewa ba su ga inda aka ce dole sai ya sa uniform ba ya je gurin su abin da za su lura cewa su duba aikin da yake yi da ci gaban da yake kawo musamman ma sanatocin mu na Kaduna shi ma dan Kaduna ne shi shugaban kwastan ya kamata a ce sun tsaya tsayin daka sun ga ci gaba da kare mai mutuncin sa a majinsa a tashi lafiya. Yawwa mun gode Alhaji Murtala. a bar mu je jihar Borno wane ne a bardo muna jin karan kai ne Mudu Usman to bismillah Usman ne abinda abinda na kai ne a sanatocin mu da aka yi wannan ban ji dadin sa ba hmm. ban ji dadin sa ba to a abinda ya sa na gode haka da gudan mhm. magun da aka sa shi a gunan sakatake eh, ba su yarda da shi ba to so ya kake so a yi to a ni a gani na kam a sashi abinan eh, magudu to da fatar manya suna saurare bari mu je jihar kaduna akwai wani a kaduna kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kun bakari barka da aiki sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya yawa alhaji musa bismillah to alhamdulillah ina da ra'ayi guda biyu a gurguje to bismillah idan muka ɗauki bangaren najeriya bangaren malaman makarantun boko na bangaren primary school ya kamata muna kira gwamnonin arewacin najeriya da najeriya baki ɗaya a kai a mutunta waɗannan mutane domin duk mutumin da ya kai matsayin duk mukamin ka ta nan gurin ka fara to ya kamata a ce ana mutunta su tunda malaman makarantu yanzu ko neman aure suka je sai a ce alli zaki ci to ya kamata a tsaya a kyautata musu albashi a rika biyan su akai akai to daga karshe ina kira ga gwamnatin tarayya ga yan majalisun mu na dattawa ya kamata maganar magudin nan tabbatar da tantance shi kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari maganar da suke kira wai a canza sunan magu ya dage akan magu din ya kyale shi a shi ya ci gaba da shugabanci malam magu ci gaba da gashi yau amin sun amin mun gode alhaji musa garo kenan Uh, jama'a kada kumanta za ku iya kiran mu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a uh, mu da ma faɗin duniya ga baki ɗaya duk wani abin da kake ganin kana da ra'ayi da za ka bayar akan wannan shiri za ka iya kiran mu ka ba da ra'ayinka to bari mu je jihar Nija mun samu wani a Nija mm. Assalamu alaikum Amma wa alaikum salam kana magana da Alhaji Siraji sarkin fawa mai local government Niger state fawa to bismillah Alhaji Siraji ra'ayina dama ina ta sa ne akan shugaban kwastan din nan da shugaban EFCC yan majalisu da suke yan majalisu da suke suke cewa wa'annan da mai sa uniform da wanda ba in dai zai aiki na gari ai ba lalle mutum ya sa uniform ba a duba ayyukan tunda sun canza sai a duba wannan ayyukan nasu a kyale su ci gaba da ayyukan su shi kuma shugaban EFCC yanda yake yi kasan wa'annan duk tsofaffin gononi ne dama tare wajen mm. kasan kowa dama kowa dama da irin harkar shi gurin eh, yawwa to ma mun gode Allah da ya rufe asiri Allah ah, to mun gode kwarai da gaske Alhaji Surajo ah. sarakin fawa a ah, jama'a eh, to shike da mun gode yawa ka haɗu da makili kai ma to jama'a kada ku fasa za ku iya kiran mu domin ku bayyana ra'ayoyinku a kan irin abubuwa da suke faruwa a kasashenmu da ma wajaje daban-daban a kasashen duniya har yau kuma a jihar neja wane ne a neja muhammad usman ne daga gusau waton abin da yake so in ce shine game da matsalar maku shugaban hukumar efcc da majalisa ta ki tantancewa mhm. mahi yawancin su tsohon gwamnoni ne wayanda kowa ya san halin su azzalumai ne malam malam malam ka rika gyara maganan ka azzalumai ka san ba magana ce da ya kamata ka rika amfani da shi yau na gyara mafi yawancin su an san masu cin hanci da rashawa ne tun da haka so in ke na <laughs> sannan na biyu mm. ina son shugaba buhari in har majalisar ta ke da to da alamar mun rashe shi bari mu je jihar kebbi wani ne a kebbi amma alaikum salam wa rahmatullah yawa malam tsaya da kyau da alamar layi kana kankatsewa to gaskiya idan har dokan Najeriya bai hana ba a saurari ra'ayin jama'a game da tabbatar da shi magudin. To. To mun gode kwarai da gaske malam na kebi da alamar layin ka ba ba ba ba, ba shi da kyau bari mu dauki wani daga jihar Adamawa. Wani ne a Adamawa? Ana magana da Suleiman Yusuf. To Suleiman Yusuf. Sani da Suleiman Turai a jihar Adamawa karamar hukumar Hong Local Government Angon Bakashi. To Malam Yusuf. ra'ayina a yau shine tsakaninmu da 'yan majalisar dattawa mhm. ba sa mana adalci mhm. da halaman morashi malam suleiman yusuf daga jihar adamawa to iya abin da za mu iya ɗauka kenan na kira da kuke mana mun gode allah ya saka ba kowa da alheri waɗanda suka kira a kan wannan shiri duka. ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na aiki tare da abokiyar kawancenta Rwanda domin taimakawa ƙananan yara su koyi karatu. Ranar goma sha shida ga watan Fabrairu, hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta kaddamar da shirin a dandalin Groups Kole Kinyaya domin wayar da kan al'umma akan shirin gwamnatin Amurka na ba ƙananan yara ilimin matakin farko wanda ya ƙudiri aniyar bunƙasa ilimin ƙananan yara 'yan ƙabilar Kiyawanda miliyan guda cikin shekaru hudu masu zuwa. An ƙaddamar da shirin bayar da ilimin koyon karatun ne a matakin farko da haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi ta ƙasar Rwanda, kuma shirin ya ƙumshi ayyuka kashi uku da za a kashe kuɗi sama da biliyan 68 na kuɗin ƙasar Rwanda, kusan dala miliyan tamanin kenan na dala Amurka. An gina shirin haɗin gwiwar ƙasar Amurka da Rwanda na ilimantar da yara 'yan ƙabilar Kiyawanda bisa tabbacin cewa ilimin da ƙananan yara suka fara koyo a makaranta ne ginshikin tasiri ko kuma nasarorin da za su samu a makaranta ayyuka guda uku da shirin samar da ilimin matakin farko na ilimin zamani su ne shirin da ya haɗa da shirin mu koyi karatu wanda aka yi wa lakabi da Murika Dusom. Da na iyayen yara da al'umma da kuma shirin koyawa yara rungumar aƙidar karatu ko ba makaranta ba. A ƙaddamar da shirin ku koyi karatu Murike Dusome a ƙarƙashin shirin Save the Children daɗin gwiwa ma'aikatar ilimin gwamnatin ƙasar Rwanda sai kuma shirin Soma Monye wanda zai horas da malamai da kuma samar da isassun kayayyakin aiki ga makarantu. Zai kuma ƙarfafawa ma'aikatar ilimin ƙasar Rwanda manufofinta da suke goyon bayan koyon karatu da kuma shirin horas da malaman makarantu na Teacher Community Mentorship of Practice Program da ƙungiyar lafiya mai zaman kanta ta ƙasar Amurka a Rwanda mai suna FHI ta ƙaddamar ta samar da wani shiri a yanar gizo da zai ba malamai damar samun kayan aiki da kuma damar ɗaukan darussan aikin malunta ta yanar gizo. Jakadiyar Amurka a Rwanda Erika J. Bax Ruggle ta yi ƙarin haske akan amfanin haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi da ƙungiyoyin jama'a kuma ƙaddamawa ta samu halartar ministan ƙasar wanda ke kula da harkokin ilimin firamare da sakandare da kuma babban daraktan hukumar ilimin ƙasar ta Rwanda. kuma su duka ukun sun yi aiki tare da iyayen yara daga ƙauyen gucumbi domin samarwa da ƙananan yara irin kayayyakin koyon karatu irin na karkara haɗin gwiwar mu da gwamnatin ƙasar rwanda da malamai da iyayen ƙasa da kuma iyayen yara ita ce hanyar samun nasarar shirin samar da ilimin zamani a ƙasar rwanda kamar yadda aka shirya a ƙudurorin shekarar 2020 a cewar jakadiya Bax Ruggle. ta kuma ƙara da cewa muna aiki tare da dukkan kawayenmu wajen goyon bayan ilmantar da kananan yara domin kowanne karamin yaro ya samu damar cimma nasara da kuma haɗa hannu wajen ciyar da ƙasar wanda gaba. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Ibrahim Jarmai da dauke da ainihin sharhin muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice. madalla Bayan tattaunawa a fadar White House tsakanin shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce zai tallafa wa NATO amma yana yin sabon kira ga mambobin kasashen da su kara yawan tallafin da suke bayarwa wajen tallafawa ga gamayyar sojojin. Trump ya bayyana karfin tallafi ga NATO amma ya kira ga 'yan kungiyar waɗanda ake bi kuɗaɗe da su biya bashin abin da ake bin su. Ya bayyana haka ne yayin taron manema labarai bayan zaman tattaunawarsa da Merkel a Oval Office, babbar ƙawancen Amurka da da ya zarga da lalata jamus sakamakon karɓar dubban 'yan gudun hijirar siriya kwamitin tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa dubban kananan yara 'yan gudun hijira suna fuskantar barazanar mai da su zuwa kasashensu da kuma cutarwa a yau fiye da lokacin da ƙungiyar tarayyar turai a turkiya ta yi da yarjejeniyar dakatar da hijirar mutane masu yawa daga turkiya zuwa tarayyar turai a shekarar da ta gabata kwamitin tallafawa yaran na majalisar ɗinkin duniya ya shaida cewa yarjejeniyar tarayyar turai da turkiya ta yi nasara wajen rage yawan 'yan gudun hijirar da kuma yara masu hijira da komawa turai amma ya lura da cewa an samu karuwar rashin jin daɗi da barazanar da wahalhalun da waɗannan yara ke fuskanta. Dubunnan 'yan kasar Kenya waɗanda ke ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki a karo na farko za a fara ba su maganin da zai kare su daga kamuwa da waɗansu cututtukan mai suna antiretroviral medication ko kuma ARV a takaice. Sabon shirin na, an fara shi ne domin rage yawan yaduwar cutar mai kare garkuwar jiki tsakanin waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da cutar kamar waɗanda aka yi wa fyaɗe da kuma masu shan maganin cutar. To duka-duka da waɗanda muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hausa na muryan amurka musamman naziru ahmed hausawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato sai ida hamdun kenan da kuma injiniyanmu na wannan dare mr home kit baba ya kuma kiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ya tashe mu ya bamu alheri nan nasa amin sun amin